ya hana ni kashe kaina ne yana kokarin hana ni kashe kaina ne bayan ya kwace wukan a hannuna mun yi dambe da shi ya kwace wukan a hannuna to na yanke a hannu na ta zuba sai ce je in cire kayan jikina na je na cire na sa wasu to na fito daga ban ɗakin sai na gan shi yana kwance don da an ba ma shi da lafiya ya sha magani ne yana kwance kawai sai na ga wukan a gefe shi na ɗauka na dinga daddaba mishi yana gudu na bi shi da shi har sama shi ne ya tsallaka balkon ya kwanta ni kuma sai na sako na fita a gidan na tafi famasi a mandira dresser. Me alaka ku da shi? Komai ma ya zama kamar dan uwa ne kawai. Waye kawo shi da? Farko ni na fara kawo shi amma daga baya kuma sai ya zo ya zama kamar wani babban yaron mai gidana ne. To bari ya kika kawo shi. Business muka fara yi da shi na bude shago a Zurot sai ya kawo laces da wannan ya zuba a ciki da mayafai daga nan kuma sai ya zo yana kawo business ideas muna yi tare aka bude pharmacy aka bude shagon drink store ya zama ni da shi mu muke monitoring komai da komai tun da shi ba da lokaci To da ta ga ta aikata wannan ta'asa ne kuma ta kira mijinta mai suna Ɗayyaba Abdullahi tana shaida masa ga fa abin da ya faru ita kuma ta fice ta tafi kemis domin a duba ta sai dai a cewar mijin bayan ya dawo ne ya ga ta'asar da matar tasa ta aikata nan take ya nemo wani dattijo shi ma da yake aiki tare da shi dan a yi dabarar yadda za a kawar da gawar. To abin da ya faru ni dai bana nan kamar da yamma haka sai ta kira ni a waya sai take ce mun sun yi samfara ita da lafiyu to ya kai mata wuka zai yanki hannunta ta kwace ta caccaka masa wukar sakamakon wannan yaro da na zo to akwai wanda yake kamar guardian dina ne sai na kira shi ana ce masa mala mu sai na gaya masa ce kaji kaji ga abin da ya faru sai ya ce to bari ya zo in ya zo gidan sai ya ga yayin yanayin yake wanda ya zo sai ya tabbatar da cewa eh wannan bawan allah ya rasu ta kashe shi ko da yake amsa tambayar jami'an tsaro alaramma da ya wanke gawar ya yi mata sutura ya ce shi kam taimako ya yi amma babu hannunsa cikin kisan kan. sana karfe biyar da rabi da ya buyi kira na waya sai akwai matsala ta faruwa gidansa na ce ta ce yake a na zo ya zo da mota misalin karfe shida sai mu je gidansa akwai ga wani bayani da wata matsalar ta zo domin matsalar ta zo ni yake zuwa rike da ni da wannan wanda kamar yanzu nan muke kwantar da wata dukkan wata fitina sai ran ko wata rigima ce ta matar ne gaba daya to sai da muka je sai ke bani bayani a hanya sai na fi an masa aiki na basu amma Allah ya masa nasuwa amma matar sa ba shi bayani cewa ta ce ba masa wuka ya mutu yanzu na daga shi a na na daga shi na ga duk sa akwai caccaba wuka gaba daya sai ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un wannan aikin ne ba zan iya shi ba ita kuma tace dan ba aikin ba ta kashi kanta a nan take yanki in ba mi wannan ba ta ke kanta wannan aikin kenan wannan wankan to gudun idan mun fita za su kai kanta sai gudun kar a zo a bi ba ba wannan to yana daga cikin gaskiya abin da sa ne wannan wankan. Mabar Hussaini Gumal shine kwamishinan 'yan sandan jihar Kano ya kuma yi ƙarin haske kan yadda suka samu labarin da ma yadda wannan mata ta amsa ita kaɗai ta aikata wannan laifi. Wanda aka kashe direba ne a gidan shi ke taimaka mata wajen aikace-aikacen gida mijin a ɗan kasuwa ne yana wajen kasuwancinsa sai ta kira shi cewa ta yi faɗa da direban ta soke shi da wuka ya faɗi ita kuma bata san hankalinta yadda ya kasance ba sai kawai ta bi shi da wuka ta caccake shi a wurare daban-daban na jikinsa wanda har ya zo ya faɗi ya mutu to ita kuma ba yadda za ta yi dole ta faɗa cewa gaskiya ita ta daɗe tana kokarin kashe kanta shi ke hana ta. A yanzu dai rundunar 'yan sandan ta dukufa bincike kan lamarin inda ta ce da zarar ta kammala binciken za ta aike da waɗanda ake zargi kotu domin su girbi abin da suka shuka. Muktiyar Yahya Usman, Premier Radio.